This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohat 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dadol a kan FM. Haka kuma ana iya sauraro duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ke fatar kun tashi lafiya a wannan safiya. Ina kuma tare da Usman Kabara sannan kuma ga kanun labarai. Kusan mutane ɗari ne suka halaka arewacin Najeriya sakamakon jerin hare-haren bama-bamai. Wata motar 'yan kunar bakin wake ta yana ɗauke da bam ta tarwatse a kusa da fadar shugaban ƙasa a birnin Mogadishu. shugaban sojoji da ya juyin mulki a burkina faso ya nemi afuwar 'yan kasar To a cikin wannan shiri za ku ji hirar da shugabannin Chadi wato kirar da shugabannin Chadi da na jamhuriyar Nijar suka yi wa sojojin Burkina Faso da suka juyin mulki. Hafsan sojojin Najeriya General Tukur Buratai kuma ya yi wani taro da kwamandojin soja a Abuja. sannan kuma gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shitima ya jinjina wa waɗanda hare-haren da aka kai ranar Lahadi suka ritsa da su. Bayan kun gama shan labaran duniya kuma kada a mance kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. ta jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Kusan mutane ɗari ne suka halaka a arewacin Najeriya sakamakon jerin hare-haren bam da ake zaton 'yan ta'addar Boko Haram ne suka ɗana su a ranar Litinin da ta wuce. shaidun gani da ido sun faɗi cewa fashewar bama-bamai guda hudu a cikin mintuna 25 ce ta tarwatsa ɗimbin jama'a a ɗaya daga cikin wuraren taruwar jama'a a birnin maiduguri harin da ya hada da farko a masallaci haka kuma kasuwa da kuma wani dandalin kallon talabijin na kallon gasar kwallon kafa wani jami'in soja ya faɗa wa sashen hausa na murar amurka cewa akalla mutane 95 ne suka jikkata 'yan sanda sun ce akalla mutane 54 ne suka mutu su kuma shaidun gani da ido sun ce waɗanda suka mutu sun kai ɗari 'yan sanda sun ce fashewar duka a sanadiyar bam ne sai dai a na masallacin suna kyauta zaton ɗan ƙunar baƙin waken da ya tayar da shi yana cikinsa ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin sai dai yawancin 'yan boko haram suna kai hare-hare a wuraren da suka shafi kasuwanni masallatai ko kuma makamantansu inda jama'a ke taruwa a halin da ake ciki kuma hukumomin tsaro a jihar ondo najeriya sun ɗauki matakin gano inda shugaban jam'iyyar hamayya ta sdp chief alufala yake shi dai chief alufala ya taba zama sakataren gwamnati a zamanin mulkin tsohon shugaba mulkin soja Janar Ibrahim Babangida. A wato tun jiya ne wasu mutane suka kama shi suka yi garkuwa da shi. Tuni suka nemi a biya su kudin fansa kamin su sake shi. Kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da san Umar Tambole ya aiko mana. a voice has just come now asking us to bring 100 million naira. Mr. Rami Olayiwola ya ce abin takaici da Olufala ya je gonarsa sai wasu masu satar mutane suka sace shi suka nemi naira miliyan ɗari ya ce halin yanzu suna kokarin su biya naira miliyan ɗari kuɗin fansa domin a sako shi tsakanin jiya litinin da yau talata shi ko kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo Mr. Wole Ogunduyu ya ce tuni suka baza 'yan sandan kwantar da tarzoma guda hamsin a cikin daji domin su zakulo olu falaye. To haka yake labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a jiya litinin shugaban sojojin da suka yi juyin mulki a makon da ya wuce a burkina faso ya nemi afuwar 'yan kasa da cewa zai mika mulki ga gwamnatin farar hula general eh, gilbert diandere ya faɗi haka ne a wata sanarwa a jiya ya ce zai sauka a matsayinsa na shugaban ƙasar da zarar an cimma karshen tattaunawar shiga tsakani da ƙungiyar ecowas take yi saboda haka ne ƙungiyar ta ayyana wani taron gaggawa talatan nan a abuja babban birnin tarayyar najeriya domin ta tattaunawa akan lamarin janar diandare shugaban masu tsaron fadar shugaban kasar wanda ya hambare ya faɗa wa sashen faransanci na murar amurka cewa ya ɗauki matakin ne don gujewa zubar da jini ya ce tsohon shugaban kasar jean baptiste kwandurango a yanzu haka yana cikin wanda za su tattauna a zaman shiga tsakanin haka kuma janar dandare ya ce majalisar mulkin sojan ta ba da umarnin sakin firaministan rikon kwaryar da aka yi wa daurin talala tun bayan juyin mulkin wata motar 'yan ƙunar bakin wake da ɗauke da bom ta tarwatse a kusa da fatar shugaban ƙasa a magadishu babban wato babban birnin ƙasar somalia ta kashe akalla mutane bakwai jami'an asibiti sun ce akalla mutane 21 sun jikata a harin da ya aku bayan karfe 6 na yamma a jiya litinin likitoci a babban asibitin birnin magadushu mai suna madina sun faɗawa sashen somaliya na nan muryar amurka cewa fiye da rabin waɗanda suka ji raunin suna cikin mawuyacin hali yan ƙunar bakin waken bam ɗin ya gwabza motar ne a shingen binciken da ke kusa da fadar shugaban ƙasa inda gidaje da ofishin shugaban ƙasa da na Prime Minister suke. Jami'an tsaro sun ce a lokacin da abin ya faru, tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da za su yi jigilar wakili na musamman Nick suna dab da barin fadar shugaban ƙasar. ba dai wata hujjar ko shi aka so kaiwa harin nan ba abin da ya same shi amma mutane biyu daga cikin jami'an tsaronsa sun mutu Ms. K ya yi Allah wadai da harin ta'addancin da ya ce na rashin imani ne, sa'annan da son yin karan tsaye ga ci gaban siyasa. Mahukuntan Somaliya da na Majalisar Ɗinkin Duniya suna taro ne domin tattauna yadda za a tsara mika mulki a Somaliya a shekara ta 2016 idan Allah ya kai mu. Ƙungiyar al da dai ta ɗauki alhakin kai harin, sa'annan tun a shekara ta 2006 ƙungiyar take ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin Somaliya don kafa shari'ar musulunci. Shugaban kasar eh, Rasha Vladimir Putin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yarda da tsara ɗaukar matakan soja a tsakanin ƙasashensu a ciki da wajen Siriya don kare barazanar karawa ta bazata. Sun haɗu ne a jiya Litinin a gidan shugaban ƙasar Rasha da ke Novo Ogrovovo da ke wajen birnin Moscow. Netanyahu ya faɗa wa manema labarai cewa ni da Putin mun yarda da tsara abin da zai kare duk wani saɓanin fahimta a tsakani ya kuma tabbatar da cewa tattaunawar tasu ta wakana cikin yanayin girma da mutunta juna taron dai na ranar litinin din ya biyo bayan rahotannin da ke cewa rasha na kera jirgin yakin soja da kuma ajiye sojoji a syria don taimakawa bashar al-assad musamman a yakin da yake yi da 'yan tawayen da ke neman gwamnatin gwamnatinsa tuntuni. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka je a labaran duniya yau dinnan idan Allah ya yarda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai karbi bagonci ko kuma zai jagoranci taron koli na musamman da shugabannin kungiyar haɓaka tattalin arzikin afirka ta yamma da ake cewa ecowas a takaice za su yi babban batu a kan ajandar taron shine rikicin siyasar ƙasar burkina faso to su ma dai shugabannin ƙasar chadi idris dabi da takwaran aikinsa na jamhuriyar nijar muhammadu yusufu sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a burkina faso da su mutunta zaɓin da 'yan ƙasar suka yi Shugabannin sun yi wannan kira ne a lokacin da shugaban Chadi ya kai ziyara jamhuriyar Nijar, kamar yadda wakilin sashen Hausa lemu mini Barma ya aiko da rahoto. shugaban na chadi idris debi ya ce askarawar rundunar reshima masu gadin fadar shugaban kasar burkina faso sojoji ne amma kuma su ma 'ya'yan burkina faso ne a matsayina na dan uwansu ina kira gare su kada su mai da hannun agogo baya a tafiyar wannan kasa kuma ba daidai ba ne su yi garkuwa da al'ummar kasar su su sojoji ne saboda haka abu mafi kyau su ajiye makamai su koma barikin su su sa ido gwamnatin rikon kwaryar kasar ta ci gaba da shirye-shiryen zaben da ake sa ran gudanarwa a ranar 11 ga watan oktoba mai zuwa la transition aboutir conformément au programme qui a été déjà établi. jamhuriyar nijar na makwabtaka da burkina faso ta iyakarta ta bangaren yamma sabilin haka ne shugaban kasa isu muhammadu ya nuna damuwa akan yiwuwar rikicin na burkina faso ya tilasta wa wasu 'yan kasar zuwa hijira cikin kasar nijar le niger est d'autant plus euh, préoccupé que nous avons euh, des menaces sur d'autres frontières Isu Muhammad ya ce muna fata wutar rikicin kasar Burkina Faso ta mutu cikin gaugawa euh, saboda haka muke bukata a euh, saurari euh, bukatun al'ummar Burkina Faso domin a bi ra'ayin talakawan kasar ita kaɗai ce mafitar da za ta baiwa kungiyar ECOWAS hanyar warware kikikakar da ake fuskanta a wannan kasa. Cela qui servira de, shugabannin biyu idris debi na chadi da isu muhammadu na niger mai masaukin baki sun bayyana cewa matsalar boko haram ta kusa kawo karshe ganin yadda kungiyar ta galabaita a sakamakon hare-haren da take sha a baya-bayan nan daga sojojin rundunar haɗin gwiwa boko haram ke deja affaibli je vous donne le rendez-vous après la saison de pluie ce ne sera pas une difficulté je pense que majeure pour la force mixte multinationale sole Mumuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to mun gode sule akan kokarin da ake na kawo karshen barnar da 'yan boko haram suke yi wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya aiko da rahoton cewa hafsan sojojin najeriya general tukur buratai ya yi wa kwamandojin soja bayanin irin matakan da suke ɗauka a wajen wani taro da ya yi da kwamandojin sojan a abuja to bring the Boko Haram criminality to a complete stop. I issued several directives covering the reinvigoration of Operation Lafiya Dole. Babban hafsan sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke bude taron da ya yi da manyan kwamandojin sojin kasar a nan Abuja. Ya ce don a dakatar da duk wani aika-aikar 'yan Boko Haram a gaba ɗaya, Ya ba da umarni na ƙara ƙarfafa aikace-aikacen dakarun kasar a shiyar arewa maso gabas. General Tukur Buratai ya ci gaba da bayanin irin matakan da yake ɗauka. To block all access in and out of the Sambisa forest in order to tighten the noose round the criminal. Ya ce kakkatse duk hanyoyin shiga ko fita daga dajin Sambisa don a takura kai kuma 'yan Boko Haram ta hanyar mai da headquarter shirin yaƙi na runduna ta uku na sojan Najeriya zuwa da maturu da kuma mai da brigade na 27 zuwa Buniyadi kana da kuma tattara kayan aikin soja a Damaturu da zumar karfafa wannan fafatawa mai take Operation Lafiya Dole. Operation Lafiya Dole. Babban hafsan sojan Najeriya ya ce an samar da motoci kimanin 106 Najeriya wanda aka sanya manyan bindigogin harbo jiragen sama guda 45 kuma dukkaninsu an aike da su shiyar arewa maso gabas. General Tukur Buratai ya kuma ba da umarni a gabaɗayan sojan Najeriya cewa. Working with the deadline of 15 December 2015 for all to shape up any of base officer and soldier. Ya ce nan da sha biyar ga watan sha biyun wannan shekara duk wani soja da ya san kibarsa ta wuce kima to ya tabbatar ya rage ta. To trim back to shape. babban abin da ya ja hankalin 'yan jaridu shine yadda babban kwamandan yaƙi da boko haram manjo general yushewu mahmud abubakar ya halarci wannan taro cikin shirin kayan yaƙi al'amarin da ya sanya sauran kwamandoji suka miƙe tsaye suna jinjina masa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria mun gode hassan a yayin da haka ke faruwa a abuja a can jihar borno kuma gwamnan jihar alhaji shatima kashim ya ziyarci Angora a Jilari da ke yankin Gomari inda 'yan Boko Haram suka kai hare-hare da kuma asibiti inda aka kwantar da waɗanda suka jikkata. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko da rahoton cewa gwamnan na jihar Borno ya jinjina wa waɗanda hare-haren ya ratsa da su yana mai cewa. Tuni na bakin ciki muna jajantawa duk mutanenmu da wannan al'amarin ta shafa kuma insha Allahu wannan haukan ta zo karshe kuma shi shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya kuduri niyyar gani an kauda ta'addanci a kasar nan kuma mun gani a kasa insha Allahu Hausawa suka ce in aski ya zo gaban goshi ya fi zafi da jama'a mu su yi hakuri su dada hakuri kuma muna kirayen su ga su kula da duk inda suke suka samu kansu in sun ga wani da ba su yadda da shi ba don allah muna rokan su su yi maza maza ga hukuma ko civilian jtm na anguwannin su don a dauki mataki zagaya mun tallafa masu karimin hali don inda bom din ya tashi a jilari cross anguwan talakawa ne kai kaga waɗansu masu sayar da alayyahu wani mai sayar da tebur wani kuma dan rani ne sai zai je dambuwa ko biyu ko cibok ya noma kafin ya zo ke da iyalinsa to wannan masifa ce allah ya saukar mana kuma insha allahu insha allah mun yi imani mun zo karshen wannan Malam Hauk. Na kuma tambayi wani saurayi da na tadda garin asibiti da ake kira Malam Hassan Lawan game da yadda wannan abun ya wakana. Lokacin muna zaune ni da abokina sai muka rula an kira sallah muka shiga masallaci. Mun yi raka daya mun tashi na biyu mun yi ruku'u kawai sai muka je mu a ƙasa. na yi ciwo a hannuna da kuma cinya da kuma gefen kirji na nan gurin to Allah sauka amin ya rabbi baka lafiya na kuma iske limamin masallacin da ake kira malam Muhammad Abubakar wanda Allah ya kubutar da shi daga wannan hari mun raka biyu muna cikin raka uku hmm. mun ruku kenan kawai sai ne ji abin ya afka da sallan sallan isha ne da sallan isha mun raka biyu na uku kenan sai abin ya afka to shikenan kawai dai gaba ɗaya sai ɗakin ya abin shi masaci ya yi duhu kuma ni ba na jin komai lokacin ta ina ta salati ina salati haka Allah sai na samu kofa na fita na fita kuma sai bayan Allah duka ga ina zube ta nan sai wani ya tare ya kama ni ya rike ni amma ni kan alhamdulillah ba abin da kurje jike ko a jiya ma dai sai da aka samu wani tashin bom din a garin Manguno da ke jihar Borno wanda aka ce ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas da kuma ta wasu da dama Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Masu sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare ne a agogon Washington DC. Lokaci ya yi da Aliyu Mustapha zai gabatar da Saka mai wuya. Majalisar ƙananan hukumomi arba'in da hudu nasu ne kansiloli nasu ne yan majalisa ashirin da hudu nasu ne sanatoci nasu ne gwamna nasu ne to saboda haka mu kuma al'umma namu ne idan ni dan pdp ne wallahi sai nake kada zuwa yi magana a rediyo ba saboda kunya mu yanzu mun tuni mun yi nisa da shirin karɓar kano dama bari muka a kwana ɗari su yi bikin kwana ɗari mu tattara abubuwan da muke gani wanda za mu fara ɗamara. ɗaura ɗamarar ɗamarar propaganda to ka taɓa ganin propaganda ta karɓi gwamnati. jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wai ina gaskiya cewa wasu suna yunkurin su tsige sabon gwamnan jihar bauchi to muna tafi kan wannan maganar amma yanzu bari mu fara kammalawa da muhawarar da muke yi wacce muka yan kwanaki muna ji game da siyasar jihar kano wacce kuma muka fara tun lokacin da gwamnatin jihar ta abdullahi umar ganduje ta ba da sarwar cewa tana niyyar tabbatar da makudan kuɗi zunzurutu naira miliyan 180 domin ta yi kwaskwarima ga gidan da ake son shi mataimakin gwamnan na jihar kano ya tare a cikinsa to shine gangara ta yi gangara har muka faɗo kan maganganun da ake bazawa a nan cikin kanan cewa wai akwai wata baraka tsakanin shi gandujan da tsohon mai gidansa wato injiniya rabiu musa kwankwaso tsohon gwamnan jihar ta kano To a yau a wannan shirin na ƙarshe na muhawarar da Murtala Zainawa na APC ke da Musa birni na PDP za mu ƙarƙare ne da tambayar da muka yi na kowa na gamsuwa da kamun ludan shigan dujin zuwa yanzu watanni uku ko fiye da haka bayan da ya kama ragama mulki. Ai ba mu ce zai kare ƙara sayan aiki ba ko kuma ai ba aiki mai kyau ba ko ba ya yi kaza ba. sanar din bata taso ba mu mun tausaya masa ne ganin cewar yana da gogewa da biyayya da yayi da sanin ya kamata da shekaru da ladabi da yayi a kwankwaso har Allah ya sa shi ne zai zama gwamnan ya zama kuma aka gada masa bashi aka gada masa aiki in ya gama waɗannan ma manya manyan ayyuka ga wasu nan da aka bar masa sababbi wanda duk shi ne zai zo ya zai zo ya nasa dan haka muka gudu da cewa idan muka gudu muna masa fatan alheri kuma da mu ba wani kan jirgin ne yake ganin ne yake da zaman da kan da yi da da wani da mun da wani da ko da yi. da mu ta gwamnatin da aka yi ta da bira shekaru tarihin ta ba da kace a Kano da mutanen Kano sun amfana da ita ta girma masu ta mace ladabi ta ba da dama an shiga cikin gwamnati an taimaka musu a magani suna tunani amma kar ka ɗauka cewa gwamnatin da take cikin shirin mu muna tsotsa mata ne ko muna girmama ta domin ya san girman mutane. ina zuwa alhaji musa um, eh, in kuna magana lokaci ɗaya duk aji eh, saboda haka yanzu alhaji musa saboda ganin irin wannan kamun ludayen ganduje yanzu yanzu nan da farko farkon gwamnatin tasa kana jin kishi kishin cewa kamar za ku sake kama kano ne daga baya. nan nan nan ma mu yanzu mutu neman yin sha da shirin karɓar Kano da izinin Allah dama bari muka a kwana ɗari kamar yadda ka'ida take su yi bikin kwana ɗari mu tattara abubuwan da muke gani wanda za mu fara ɗamara domin ai ba tuwa muka da mutanen mu suna nan al'umma suna nan dalilin da ya sa muka tafi wanda ba mu muka kafa gwamnati ba Allah ne ya san shi shi ya sanya aka yi kuma dalilin da ya sa mana wannan shi yasa mu ko muka karba da kyakkyawan niyya da sanin ubangiji ne mai hukuntawa amma ba za ku yi wani abu Alhaji Musa ba za ku yi wani abu da zai takura wa wannan gwamnatin dan ba ta ku bace ko kuma ku hana ta samun nasarorin da take fatar ta samu ba ko ah, to ai tafiya muke ta siyasa yanzu ba gani muka zaga shi mun faɗa suna kakkarewa sun ce eh, ba daidai ba ne kuma al'umma ai suna jin musan gani yanzu ai wani abu ka kirkiro wanda mutane ba za su ji daɗin sa ba kuma na san ba za su ji daɗin sa ba amma muka yi magana a kansa to irin sa irin sa nawa ne ai tara muke ba yanzu ya kamata ba ai da sauran lokaci amma dai tsamara ba mu fasa ba muna nan muna shiri to to to Alhaji Murtala kana jin PDP eh, za su kwace muku Kano to mana Aliyu ai an daɗe ana yi ruwa kaza tana sanyewa kwana ɗari da aka yi kwana ɗari nawa ne a cikin shekara takwas wanda su shekaru suke ko muka yi muka zama ta a su ai an yi kwana ɗari a kallon na a shekara takwas da yawa ko eh. sannan yau ko mun mun zo mun shekara ta ɗin mu gaji mun tafi ta sha biyu sannan daga sha biyu ma kuma za mu dora sai Allah ne yi haka to yanzu yanzu muna magana shine ina zuwa mara biyu hmm. magana shine duk ɗan Najeriya ya san yau shekara goma sha shida da pdp ke tana azartar da mutane da mulkin kama karya da mulkin sata da zuwa a bude akawun a kasashen waje a teku kuɗin mai a yi waye dukkan pdp ya zuwa a gaya mana farawan pdp da pdp da ya kawo ya gaya mana farawan an da ba su gwamnatin yau gwamnati a je a kai a fita gaba da pdp da a gaba a kai a game da biya dan pdp ne ya haddasa ta saboda idan ni dan pdp ne wallahi na ke kara goma ban yi magana a rediyo da hannu da ta cewa da salama. Ɓarawo ne ya zo gidan ka maka amma ina yin salama ko dai maka sata ina salama. ta shi na tambaye PDP wanda mun ne wanda ya mulki a PDP da ne wanda suka yi mulki a da kake faɗa ta da a Kana yanzu mun um, cinye ɗan lokacin da muka shi abin nake so mu ba kowannen ku dama minti ɗaya ko biyu ya rufe mana shine yanzu kai eh, alhaji musa da yake kune ne kuke adawa kamar yadda na ce ina son mutanen kano su fahimci cewa mutanen pdp ba wai za su fito da gangan su shushuka eh, abubuwa kan hanyar da za su sa gwamnatin nan sabuwa ta apc ta ci wahala kafin ta cimma nasarar yi wa mutanen kano aiki ba a ɗaya bangaren ko ba na zaton su yan apc za su zauna a basu zaton cewa pdp ba za ta dinga bin su da fitilar ganin abubuwan da suke yi ba saboda haka yanzu kai alhaji eh, musa ya kake ganin wannan shekaru hudu na gaba da a karkashin mulkin apc a kano to wallahi mu yan pdp ba ma hasada wannan gwamnati ko ta kasa ko binne mata wani abu ko to nan shiriri ko wani dalili illa hamayya ce da adawa dole ne in muka ga abin da ba daidai ne magana amma zancen shiri 2019 wannan muna nan muna ɗamara muna hoɓɓasa muna ganin gaɓoɓin da za mu kama mu karya wannan dalili da Allah ya tsora su akai mun faɗa ba ma hasada ba ma bakin ciki kuma kudura ce ta ubangiji ya riga ya zana haka sai ta yi ta kuma yi mu kuma ba jahilai ne mun yarda amma dai zancen mu zauna mu zuba musu ido shi ta yin wani abu su kadai dama majalisar ƙananan hukumomi arba'in da hudu nasu ne kansiloli nasu ne ɗan majalisar jiha arba'in nasu ne ɗan majalisa ashirin da hudu nasu ne sanatoci nasu ne gwamna nasu ne to saboda haka mu kuma al'umma namu ne domin dalilin da yasa aka zaɓi wasu kuma sani ba baka ka'ida ba ne akwai ɗauki ɗora akwai tursasawa akwai kawai rubutawa akwai karantawa to duk mun tattara shi mun barwa Allah amma dai muna nan muna tsamara muna ganin in Allah ya so yadda in Allah ya so yadda muna sa ran 2019 al'umma mu ma za su ba mu goyon baya domin mu zo mu kafa gwamnatin da kowa zai ji ana yi da shi amma tasu ba ma bakin ciki ba ma hasada kuma muna musu fatan alheri to madalla alhaji musa ya haka to eh, alhaji murtala da fi mana kayya kake ganin shekaru hudu masu zuwa a kano in ga ga lafiya to na farko na farko ne ina godiya da dukkan jama'ar najeriya da suka zaɓi gwamnatin abc daga sama har ƙasa domin sun yi maganin rashin tsaro sun yi maganin rashin tarbiyya sun yi maganin rashin rashin aikin yi sun yi maganin kuma masu sace kudin najeriya sannan kuma na tabbatar maka dama jam'iyyar nan da ta APC ta kawo gwamnati dama ita ke mai a jihar Kano so da aka canjin kawai da aka samu na tarayya ne kuma kullum idan ka duba abin da ake yi a cikin gwamnati duk ko babu komai da malam aliyu ina jin kaɗe baka zo najeriya kuma duk da allah ya kaka najeriya ina son ka zo kano ka zo kano mu zaga da kai ka gani da wata ma za ka manta ka ce anya ku ba a amurkan kake ba saboda irin ci gaban da aka samu da irin inda gari ya gyaru ya kyau jama'a suka samu tarbiyya yara matasa suka samu tarbiyya suka kai abubuwa so ina tabbatar maka cewa wannan abubuwa kyawawan ayyuka shugabannin jami'ar abc tun daga kan shugaban kasa muhammadu buhari zuwa sanatocin mu ya batun damar da alhaji musa ce sun daura na kwace kanan shekarar 2019 a yi nan kuma tatsuniya ce baka je yana cewa ka je na cewa baka ji a ta suna kyawawan ayyuka ba amma dai sun daura damarar damarar propaganda to ka taɓa ganin propaganda ta karɓi gwamnati in ka ji a ce propaganda ko wajen can da babu kenan. to da mai kuka kama da zo da kuma da propaganda ba ta nuna da cewa da da gano ta haddasa ne ko da kuma da da yake ba ya koma ya koma inu ya yi wani propaganda. kuma da ta shi ya kare ƙare kana ga kuma abin da suke faɗa yana kare ci gaba makarantar yana mutanen da Kano. da suka zaɓo gwamnatin jam'iyyar APC a ƙarƙashin jagorancin abin da a kan na ba. Islama kuma za su gaba da kyawawan ayyukan da aka san su a kai. To, mu eh, dai dukkan ku biyu din um, Alhaji Murtala dukkan ku biyu din za mu dinga kallon abin da kuke da wainar da kuke toya kuma za mu dinga kiran ku da neman ku baiwa wa jama'a abubuwan da ke gudana har idan Allah ya samu ga na gaba da abin da zai faru a lokacin zaɓen yanzu dai nan za mu ɗiga aya a wannan tattaunawa ta to a gaishe ku malamai to kamar da muka ce wannan shine kashin kashi na wannan muhala kan jihar kano idan allah ya kai mu rana ta yau talata a shirin nan na safe za mu je jihar bauchi yakubu ne lokacin da muka karbi mulki mun sami malin jihar bauchi kusan tangararraf ike an kwashe kome. A sani na akwai over 2 biliyan wanda aka bari a cikin akawun ɗin gwamnatin jihar Bauchi ina tabbatar maka. takin zamani babu shi a ƙasa babu kuma kudaden da za a siya. Takin da aka raba jihar Bauchi wanda mai girma Dr. Malam Isa Gudu ya koda ne wanda suka nemi bakin fenti suke goge hoton Dr. Malam Isa Gudu a jiki kafin a ya mutane. Filan bi da yake cewa an bari a aljihu ko asusu na Baitul Malam jihar Bauchi. To ban san ko a hannun mutanen boye aka bari ba amma mu dai zo mu dai Allah bai sa mun gani ba in dai ba tashi suka yi ba. Maganan cewa kunna street ba shi ne damuwa ba kare ai maganar kwashe shara a cikin gari muhimmi ne shi ma to ko shara ba ta iri a garin bauchi kuma ka je ka gani kuka tambayi 'ya'yan bauchin ka ji. to sai ku tsamaye zuwan wannan shiri idan Allah ya kai rana ta yau kan jihar Bauchi da gwamnanta Barista Muhammad Abdullahi Abubakar. Yanzu dai bari mu yi godiya da ban kwana ga bakinmu na jihar Kano alhaji murtala zainawa da alhaji musa dan birni da ko musamman wakilinmu na can kanan mahmud ibrahim kwari da ya taimaka muka haɗa wannan shirin da kuka gama ji a yau a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington dc to kafin mu sallama ga takaitattun labarai kusan mutane 100 ne suka halaka a arewacin najeriya sakamakon jerin hare-haren bom da ake zaton na 'yan kungiyar ta'addar boko haram ne da suka dana a ranar lahadi da ta wuce shaidun ganin da gani da ido sun faɗi cewa fashewar bama-bamai hudu a cikin mintuna 25 ce ta tarwatsa ɗimbin jama'a ɗaya daga cikin wuraren taruwar jama'a a birnin maiduguri Hukumomin tsaro a jihar Ondo sun ɗauki matakin gano shugaban jam'iyyar hamayya ta SDP Chief Olufalaye wanda ya taɓa zama sakataren gwamnatin tarayya a zamanin mulkin soja a ƙarƙashin mulkin Ibrahim Badamasi Babangida. To ma sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya mu misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin za ku ji hirar da muka yi da shugaban hukumar alhazan Najeriya. barista Abdullahi Muktar Muhammad kan halin da alhazan Najeriya suke ciki a yayin da ake shirye-shiryen hawan Arafa. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.